wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba manja na zalla madalla to jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. Yayin da mutane a faɗin duniya ke ci gaba da amfani da kafafen sada zumunta da ma na tura saƙonni iri-iri, batun tura labaran ƙarya a fannonin rayuwa da dama na ci gaba da samun gurin zama. bisa la'akari da yaduwar labaran ƙarya musamman waɗanda aka ƙirƙira domin sauya ra'ayin wasu daga cikin jama'a misali a kan siyasa ko ma alaƙar ƙasa da ƙasa ne ya sa tarayyar turai gayyata wasu 'yan jarida daga ƙasashen afirka zuwa birnin brussels da ke ƙasar belgium domin samun horo na ganin an sha kan wannan matsala da ke yaduwa kamar wutar daji a sassan duniya. Akwai buƙatar mutane su fahimci abin da ake kira ilimin samun sahihin labarai wanda shine zai taimaka wajen rage yadda mutane za su dinga amincewa da duk wani labari da suka samu. To a gaba kaɗan za a ji ƙarin bayani a game da wani sabon nau'in labaran ƙarya da ake zargin wasu ke ɗaukar nauyinsa daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa. matsalar da ake samu shine mutane da sun ga labari a kafar sada zumunta kawai sukan aminta da shi ba tare da yin tunanin cewar wannan labarin na gaskiya ba ne ko ba na gaskiya ba ne. to sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni ramatu garba baba madalla to 'yan jarida kimanin goma sha ɗaya daga kasashen afirka da suka hada da najeriya afirka ta kudu da kenya da kuma cape verde suka haɗu da takwarorinsa na turai a wani taron horaswa a birnin na brazos na yi tattaki zuwa hedkwatar tarayyar turan inda na tattauna da wasu daga cikinsu. Sunana Alhassan Bala, ni ne edita kuma wanda ya samar da kafar tantance labarai bin diddigi da bincike mai suna alkalanci. Wannan kafa tana aiki ne wajen tantance labarai wato fact-checking da kuma uh, abin da ake yi na ilimin samun sahihan labarai wanda ake kira media literacy a turanci Eh, batun labaran karya ba a najeriya ko afirka kaɗai ba amma a duniya wanda ya kasance abu ne wanda ya shafi dukkan duniya kuma ana ta fama da yadda za a kawo ko a rage tasirinsa tsakanin ƙasashe alhassan bala ya kuma ƙara da cewa yadda ake samun karuwar hotunan bidiyo da ma labaran karya a kasashen duniya dole ne gwamnatoci da kungiyoyi irin su tarayyar turai su yi aiki tare da masu ruwa da tsaki don rage tasiri ko ma kawo ƙarshen matsalar. Mun samu horaswa mai kyau dangane da yadda za mu yi ƙoƙarin ganin cewar mun haɓa haɓaka aikinmu na tantance labarai da kuma samar da ilimin samun sahihan labarai wa duniya media literacy ga al'umma musamman a inda muke a afirka sannan kuma su karan kansu kasashen turai sun tabbatar da cewa shi wannan matsala ta labaran karya babban abu ne wanda ba wai afirka kaɗai ya shafa ba har da su kansu kuma wasu lokutan wannan labaran karyar yana zuwa ne a sigogi da dama da na je wannan zuwa a nan na gano cewar wato a yanzu baya ga asalin labarai na misinformation wanda ake yi don kawar da kan hankalin mutane wanda yake yaduwa musamman a harkar siyasa da harkar lafiya da sauransu ko wanda yake zuwa daga wasu ƙasashe wato wasu ƙasashe su ɗauki nauyi propaganda na labarin ƙarya don haɗa faɗa ko kuma don kushe wata ƙasa wanda a turanci ake kiran shi foreign information manipulation and interference Mako guda aka kwashe ana wannan taron. da ke kokarin shawo kan matsalar ta yada labaran ƙarya. Maureen Okon 'yar jarida ce daga Najeriya. Ta yi ƙarin bayani kan irin darussan da ta ce ta koya. Kafin ka wani labari ka gaya ma mutum ballanta ma ka kai ka je ka ba da labari ya kamata ka bincike kafin ka kai da shi labarin na kware ko labarin mara gaskiya ne training ɗin da muka yi a broso ya buɗe mana ido a wuraren mutane da suke amfani da labaran da ba a ciki su sa mutane su shiga cikin wahala. My name is Mwangi Maina. I am a multimedia journalist. I've extensively covered Kenya's foreign policy and continental politics. Mwangi a nashi bangaren ya jima yana kula da labarai na sashen harkokin wajen kasar Kenya. My experience that I gained from the visit to the European Union institutions and the training on disinformation was ya ce darasan da ya koya a wannan taron ya taimaka a sauya mai tunani ƙungiyar ta yi amfani da fasahohi daban-daban a isarwa da 'yan jarida hanyoyin da za su gane labaran ƙarya da illolin da suke haddasawa a cikin al'umma misali a lokutan zaɓe da ake samun wasu 'yan takara na yi wa juna yarfe don ganin sun ja ra'ayin jama'a don su ci zaɓe shi yasa ƙungiyar ta shirya wannan taron domin faɗakar da mu a matsayinmu na 'yan jarida masu watsa labarai. Ga Agri Mutamba kuwa cewa yi hakika tafiya mabuɗin ilimi. Uh, uh, ya ce taron ya buɗe min ido ya bani damar koyon sabbin dabaru tare da sanin mutanen da zan yi tuntuɓa da zarar ina buƙatar wasu bayanai. Ire-iren waɗannan tarukan suna da mahimmanci sosai ganin cewa a nahiyar mu muna ƙarancin kayan aiki da yadda za mu iya tantance labaran kwarai daga na boge na ƙaru sosai yanzu na san yadda zan iya shawo kan kalubalen da muke fuskanta da kuma matakan sanin labaran kwarai I come check it over when I it go down. tarurrukan da muka yi da mambobin eh, majalisar dokokin tarayyar turai wato european parliament da suka tabbatar mana cewa suna tare da eh, wato kafafe irin namu na wayar da kan al'umma wajen samun sahihan labarai da kuma tantance labarai saboda illar da shi wannan labarin karya yake da shi ga al'umma na duniya baki ɗaya ba wai kasashenmu na afirka ba musamman yadda ake ƙara samun ƙarin labaran ƙarya da wasu ƙasashe suke wato biya ko kuma mu ce suke shigo da shi kasashenmu na afirka musamman idan muka yi la'akari da abubuwan da suka faru a baya-bayan nan abubuwan da suka dinga faruwa tsakanin najeriya da niger domin akwai alamun haka To labaran ƙarya dai kamar yadda watakila aka sani sun zama babbar matsala a faɗin duniya sakamakon mummunan tasirin da suke yi a tsakanin al'umma dalilin da ya sa manyan kasashen duniya suka tashi haikan don neman matakan yakar su. Madalla, tuma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari banban, a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu. da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin bom na tarayyar